This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a assalamu alaikum marhaban lale zuwa ga shirin shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya ta Asabar akan mitoci 22 da 25 a Nijar kuma a gidajen rediyo na amfani da fara'am da sarauniya da dalar da niyya a birnin Kwani. yadda masu kwamfuta kuma suke iya jimu a voahausa.com ko sashen hausa.com to jama'a aliyu mustapha sakwata ne ta da ibrahim masi garba muke fatar kuna nan kalau kamar da muke a washington dc a wannan asabar yadda magoya bayan sanata aisha jummai alhassan kenan suka barke da murna jim kaɗan bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da kenan abuja ta ayyana ta a matsayin gwamnan jihar taraba to bayan kun gama labaran duniya za mu kai ku abuja da jalingo ku ji hukunci da kotu ta yanke da ko martani dangane da canjin kujerar mulkin gwamnan wannan jiha ta taraba ɗin yanzu ga ibrahim ɗin da sauran kanin labarai To a wani al'amari na tarihi kamar yadda kuka ji, Najeriya ta samu zaɓaɓɓiyar gwamnar jiha mace ta farko. shugabannin kasashen china da taiwan sun fara tattaunawar gaba da gaba ta tarihi a yau dinnan asabar a singapore sannan ministan harkokin wajen misira ya ce kasashen amurka da burtaniya da wasu kasashen waje sun ƙi ba misirar bayanan sirri game da faduwar jirgin saman rasha dinnan to a gaishe ibrahim to ko bayan hukuncin ita gwamnati ta taraba muna da wasu rahotanni da za su hada da martanin 'yan najeriya game da soke shirin na na shofi da gwamnatin buhari ta yi mutane matasa nawa aka raya gaskiya don dai mu je mu yi sharan hanya gaskiya ni kam ban goyi bayan wannan ba inda wannan ne shofi kam sannan wani jigon matasan najeriya da ke jagoranta wata kungiyar karfafa kishin najeriya din ya kama na ziyara nan washington yana neman 'yan najeriya su kara gwamnatin buhari lokacin warware matsalolin kasar su yi haƙuri a hankali kar su ga kamar ana sulo ba a sulo yana duba duk abin da za a yi sai ya duba ya yi nazari ya duba cancanta abu kamin a yi to bayan duk wa'annan akwai shirin shi ibrahim din na amsoshin tambayoyinku amma yanzu bare ba ku labaran duniya ku sha Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. a wani al'amari na tarihi najeriya ta samu zaɓaɓɓiyar gwamnar jiha mace ta farko wadda ba ma daga kudancin ƙasar ta fito ba daga arewacin ƙasar ta fito inda a da ake ganin hakan na da matuƙar wuya wannan al'amarin wanda rahotanni ke nuna cewa ya faranta wa jama'a da dama musamman ma mata da matasa da sauran ma'abuta canji rai ya biyo bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja ta yanke ɗazu-ɗazun nan inda ta ayyana sanata aisha jummai alhassan a matsayin gwamnar jihar taraba za a ji cikakken bayanin a bayan labarai shugabannin kasashen china da taiwan sun fara tattaunawar gaba da gaba ta tarihi a yau dinnan asabar a singapore wannan ce tattaunawar farko tsakanin shugabannin waɗannan kasashen cikin shekaru 60 da suka gabata 'yan jaridu sun yi cunkus a ɗakin taron otal ɗin shangri na singapore inda shugabannin biyu suka sha hannu suna murmushi a cewar gidan rediyon gwamnatin china shan hannun ya ɗauki manin minti guda da daƙiƙoƙi goma a wani ɗan takaitaccen jawabi ga manema labarai a gabanin taron na sirri shugaban china shi jinping ya ce cikin shekaru 66 da suka gabata cuɗanyar da ta yi ta gudana a yankin wanda hakan ke nuna cewa ko da ma wace irin takaddama bangarorin biyu ke fuskanta kuma ko da ma sun saba na kowane irin tsawon lokaci ne babu wanda zai iya raba su taiwan da china sun dare ne a yayin yakin basasar shekara ta 1949 tun sannan kasar china mai bin tafarkin kwamnisanci ta ci gaba da zama mai siyasar jam'iyya guda a yayin da kuma taiwan ta bunƙasa demokaradiyyarta china na ikirarin cewa taiwan wani ta ne kuma tana son su haɗe to amma a taiwan wannan batu na haɗewa bai samun karɓuwa shi kuma shugaba mayin ju ya jaddada buƙatar da ke akwai ta zurfafiyar tattaunawa da dangantaka yana mai nuni da abin da ya kira nasarar wa'adinsa akan karagar mulki. To kada fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Misra Sami Shukri ya gaya ma manema labarai cewa kasashen Amurka da Burtaniya da wasu kasashen waje sun ƙi ba Misirar bayanan sirri game da faduwar jirgin saman Rasha samfurin jet na jigilar matafiya a makon jiya shukri ya zanta da manema labarai yau asabar a birnin al'ahira yana mai korafin cewa bayanan sirrin da kasashen waje ke da shi na yiwuwar wato na yiwuwar bom ne ta tarwatsa jirgin har yanzu ba a ba hukumomin da ke misra ba shukri ya ce misra ta yi tsammanin cewa bayanan da suka shafi abin da ya yi sanadi waɗanda gwamnatocin yamma ke da su za su baiwa hukumomi a alkahira kafafen yada labaran faransa sun ba da rahoton cewa wato na'urorin naɗe bayanan tafiyar jirgi ko black boxes a takaice waɗanda aka samu cikin tarkacen jirgin sun bayyana cewa bom ne ya janyo faɗuwar jirgin a misira a makon jiya ya halaka dukkanin mutane 224 da ke cikin jirgin gidan talabijin ɗin faransa france 2 da kamfanin dillancin labaran faransa sun danganta bayanin ga wata majiya mai alaƙa da bincike da shugaban amurka barack obama da ministan wato da firaministan birtaniya david cameron duk sun ce ga dukkan alamu tarwatsa jirgin na da nasaba da bom hukumar sa ido kan mako wato makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta ce ta gano cewa an yi amfani da iska mai guba yayin da aka kai hari a arewacin siriya a watan agusta kungiyar hana yaduwar makaman guba ta faɗi jiya juma'a cewa iskar ta hallaka wani jinjiri da kuma raunata wasu mutane biyu a yayin fafatawar ta mariya kungiyar bata ce ga wanda ya yi amfani da haramtacciyar iskar ba to amma 'yan raji da wasu kungiyoyin 'yan tawaye na zargin isis wadda ita ma ke ƙoƙarin hamɓar gwamnatin siriya amurka na kyautata zaton a baya isis ta yi amfani da iska mai guba ƙungiyar za ta gabatar da cikakken rahoton ta ga majalisar ɗinkin duniya hukumar lafiya ta duniya who ta yi shelar cewa ƙasar saliyo ta barata daga cutar ebola a hukumance hukumar ta who ta ayyana baratar saliyon ce bayan an yi kwanaki 42 ba tare da an ga wata sabuwar cutar ba cutar ta ebola ta hallaka mutane wajen dubu hudu cikin 'yan shekarun da suka gabata hukumomi na kiran mutanen ƙasar ta saliyo da su ci gaba da kula suna masu kiyaye hanyoyin kamuwa da ebolar shugaban amurka barack obama ya yi watsi da gawurtaccen shirin nan na shimfiɗa bututun mai na kingston xl mai cike da takaddama wanda shiri ne na binne bututu mai tsawon kilomita 1,900 don turo gurɓataccen mai daga ƙasar canada zuwa jihohin amurka da ke gabar teku obama ya faɗi a fadar white house jiya juma'a cewa shifa ya amince da sakamakon nazarin da ma'aikatar harkokin waje ta yi wanda ya ce wannan aikin ba zai haifar ma kasar ta amurka da mai ido ba shirin na shimfiɗa bututun mai ya zama wani babban abin muhawara kan ƙudurin shugaba obama na yaƙi da gurɓatar muhalli da kuma hurucinsa na aniyarsa ta daƙile sauyin yanayi wannan sanarwar ta fito ne gabanin babban taron majalisar ɗinkin duniya kan batun sauyin yanayi a birnin paris a watan gobe inda ake kyautata zaton shugaba obama zai matsa lamba ma sauran kasashen duniya da su kara daukar kwararren matakai na rage dumamar yanayi. To Ibrahim Kalmasi Garba ya kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. To ba da labtuwan sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne da canjin tarihi da ya faru a siyasar Najeriya sakamakon hukuncin da aka yanke dangane da kujerar gwamnan jihar Taraba. Bari mu kai ku zauren kotun da ke Abuja Yadda magoya bayan sanata Aisha Jummai Alhassan kenan suka barke da murna jim kaɗan bayan da kotun ɗaukaka kara ta tarayya da kenan Abuja ta ayyana ta a matsayin gwamnan jihar Taraba. Barista Muhammad muzamil ɗaya daga cikin gungun lauyi sama da ashirin da suka kare sanata Jummai ya min ƙarin bayani dangane da hukuncin wannan kotu. Abinda kotu ta ce tun da shi gwamna na yanzu kenan congratulations gwamna na yanzu wanda yake kan gado bai participating a primaries ba fatinsa ba su yi conducting primaries yadda doka ya kaddara ba shi yasa suka ce haka baya da yancin ya yi takara da ita eh. kuma saboda ita ta participating a duka stage the election to therefore doka ya nuna cewa ita ne ya kamata su wannan kuma abin da kotu ta yi to yanzu me wannan hukunci ke nufi kenan yanzu hukunci abin da yake nufi cewa shi bai takara bata yi takara da kowa ba eh. bata yi takara da shi ba kuma eh. ka san a zaben da suka yi ita ne ta zo na biyu yau wato eh, shi yasa kotu ta ce saboda haka ita ta zo na biyu ta yi benefit daga election din to a jihar rantsar ita wannan shari'a dai ta ji hankalin jama'a da dama daga sassa daban-daban na Najeriya sunana Yusuf Abubakar Yusuf senator ne zaɓaɓɓen Taraba Central to wannan hukunci ya nuna dama can an yi adalci a wannan a lokacin ba kamar yadda ake a zamanin baya ba duk kokarin da na yi don jin ta bakin mu karban gwamna Dixon Darius Ishaku na jihar Taraban ya ci tura domin duka jami'an gwamnatin kowa ke dauke da komai makaɗa na ci gaba da cashewa Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaishe ka sansanin da kokari. To koya mutanen jihar Taraba ke ji game da wannan hukuncin? a masu saura kamar yadda kuke ji da a yanzu cikin garin jalingo ya dau harami inda yara da manya sai murna suke suna yawo suna ta shewa na wannan murna da aka samu kamar yadda kuke ji su ma dai jami'an tsaro dai kuna ji yadda suke tafiya domin tabbatar da doka da oda to koya 'yan siyasar jihar keji da wannan hukunci ne yau Alhaji Yarimu Mafindi tsohon kusan jam'iyyar PDP ne a Najeriya ya ce su kan daman sun san ari na. Ai hukunci ya tabbatar da abin da muka faɗa kuma abin da muka yi lokacin da nake barin PDP in koma APC. Na gaya wa duniya kararra cewa PDP a garin Hadama. ba ta tsaye da kowa ba a zaɓe duk sauran wanda suke rike da kujeru a turaba, dodori ne kawai ba wanda ya tsaya zaɓe don ba a taɓa firamare a abuja ba firamare a state ake firamare duk wanda suke members na house of representatives senators da duk gwamna da waye ba a wanda ya tsaye da su kuma yau gashi kotu na tabbatar da shi karara ba mata ba Allah ne ya amfani da ita ya da abin da yake ɓoye a ta tun zamani don ba a zaɓe naɗi kawai ake to sai dai kuma jam'iyyar apc da ta samu wannan nasara ta ce fata barkalla alhaji hassan jikado shine ma shugaban jam'iyyar a jihar taraba alhamdulillah wallahi muna jin daɗi muna farin ciki muna murna kuma da abin da hukuncin da eh, shari'a eh, da ta eh, yanke a yau din nan game da game da wannan shari'a na gamba saboda abubuwan da faru tun da can mun gaya muku mu ne muka ci zaɓe mu ne kuma da nasara kuma mun tabbatar cewa hajiya Aisha ita ce gamban jiya haka muka tafiya saboda haka mun yadda mun amince mun ji daɗi. to koya ɓangaren jam'iyyar pdp da kuma gwamnan jihar aktadare disan isaku ne ke ji da wannan hukunci mr napoleon adamu shine ma sakataren yatsa labaran jam'iyyar pdp a jihar taraban hukunci dai mun ji ta kuma abin kotu ne yawancin mu kuma mu lay people ne wato da ba su yi karatu no ba suna su yi nazari dan akwai inda sun ga cewa kudu ta yi to su ne za su ka kara a madadin sakara da sauran eh, membobin pdp in kuma kotun da ta yi ruling a yau nan ta faɗi wayannan dalilai ɗin da kan gaskiya ne to yi dole ne pdp ta shanye wannan ta yi shiri saboda wani karo amma ba wannan karon din kuma ba. Yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya ganin cewa bangaren gwamnan na ma haramar ɗaukaka ƙara. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke. to a gaishe ka ibrahim to yanzu shugaban muhammadu buhari dole je nemi wani ko wata da za su mai gurbin ita hajiya aisha din tunda tana cikin ministocin da ya so ya nada to yanzu sai maganar batun soke shirin shofi soke shirin rage radadin kara farashin man fetur wato shafi da gwamnatin buhari ta yi ya zama na farko da aka soke inda ake sa ran wa imma za a soke wasu ma'aikatu ko ko za a haɗa wasu da wasu masu aiki iri ɗaya tsohuwar gwamnatin jonathan ce ta kirkiro shirin shafi bayan kara farashin litar mai a shekara ta 2012 daga naira 65 zuwa naira 97 inda shirin ke muradin rage radadin karin farashin ta hanyar kirkiro ayyukan yaƙi da talauci tallafawa sufuri gyara asibitoci da sauransu tsohon akanta a hukumar tashoshin jiragen ruwa kuma ɗan siyasa isa ta fi da mafindi bai yi mamakin soke shirin ba dai zamanin canji ya zo kai ka yadda da wannan abin ya ci gaba mutane matasa nawa aka raya in ba bata musu rayuwa ba a cewa mutum a bashi aikin sharan hanya haka na 'yar siyasa daga borno hawa bukar ta ce dama shirin bai yi tasiri ba a dama ni kan ban goyi bayan a ɗauki mata a sa su a titi suna sharan hanya an karya darajar mata nina na shawaran shine ma a ba shofin mutanen da za su iya raya ta su daga darajar mata a najeriya gaskiya don dai mu je mu yi sharan hanya gaskiya ni kam ban goyi bayan wannan ba inda dai wannan ne shofi kam a nasa martanin tsohon shugaban matasan kungiyar kiristoci ta najeriya kan fasto simon dolly na ganin gwamnati ta yi gaggawar soke shirin shugaban kasa ya dinga lura ko yana jin shawarar mutane ya dinga amfani da hikimansa ya bi hanya da abu ya dace domin yau ka rushe wannan gobe ka rushe wancan jibi baka kafa wani ba ka kagan abubuwa ya zo ya taru ya yawa sai zama mutum da matsala to kaga an ce canji kuma a so a fara gani yanzu kaga ai wata shida ana canji ba mutum tuwa yana gare shi ai kasan canjin bai yi ba <laughs> ko a ci ai canji wanda zaka samu abin da zaka ci ka sha faduwar farashin gangar mai ya sanya tsohuwar gwamnatin Jonathan rage naira goma a farashin litar mai daga naira 97 ya dawo 87 da hakan ya yi tasirin rage radadi ko ya susuce ko ko a'a abun tambaya a nan idan an yi bitar shirin ptf da shugaba bare jagoranta zamanin marigayi abacha da shuwafi da aka soke wanne ne za a fi kewar aukawarsa kundin tarihi nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Zuwa gaishe ka Nasiru, to mu fa safiya ce a nan karfe goma da minti goma sha bakwai na safe din. Alhaji Abubakar Tsanni wani jigon matasan Najeriya ne da ke jagoranta wata kungiyar karfafa kishin ita Najeriya din wanda kuma a ziyarar da ya kawo mana kwanan baya nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington yake jaddada nasarorin da ake samu musamman fafatukar da ake da Boko Haram. Ba ma sai an gaya maka ba ka san da cewa lallai lallai an samu ci gaba sosai a Najeriya. Misali shugabannin sojoji a Najeriya yanzu. Ai ba karamin ci gaba aka samu tsaro ishu na boko haram ya fara zama tarihi ko yaushe ne nake gani a abin nan shugaban kasa shugaban sojojin najeriya yana cewa daga nan zuwa disamba maganar boko haram ta kare a najeriya wanda tun farko idan da irinsu aka samu masu kishin najeriya masu tunanin najeriya a zuciya ina tabbatar maka da tuntuni kila an kawo ƙarshen wannan abin nan to wani kira za ka yi ga 'yan najeriya dangane da ba shugaban kasar ko ko gwamnatin baki daya haɗin kai kiran da za mu yi su ƙara haƙuri gwamnatin ta iske an yi ɓanna da yawa dole kuma sai ta bi a hankali za ta iya warware abubuwan da aka yi amma ko ba komi samun abokanan aiki da ya na kwarai kamar misali idan ka ɗauki ɓangaren tsaro samun shugabannin sojoji da ya samu na tsaro sosai kaga ya sa sun bashi haɗin kai kuma suna aiki suna kishin kasai suna kishin najeriya suna son yadda za a yi ta kowane hali ba ba su kishin aljihunsu ba su kishin me za su samu a'a yaya za a yi a samu zaman lafiya a najeriya a lokacin sallan nan nake jin cewa shugaban sojojin ƙasa ma a hilin dagaye sallah wanda ko haka ba a taɓa yi ba za ka ga su suna abuja ana can ana abin nan saboda me saboda ba su sa najeriya a zuciyarsu kira da zan yi daga 'yan najeriya kamar yadda ka ce su yi ta haƙuri su yi kishin najeriya su kuma su yi ma shugabanninmu addu'a su yi haƙuri a hankali kar su ga kamar ana sulo ba a sulo yana duba duk abin da za yi sai ya duba ya yi nazari ya duba cancanta abu kamin a yi shi. alhaji abubakar tsani kenan jigon matasa masu kishin najeriya muka gama ji karfe goma da minti goma sha tara na safe a washington ga shirinmu na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji yadda masarautar Ilori ta faɗa hannun Fulani daga hannun Yarbawa a amsar tambayar Garba Sabiola Sa'idawa Yobi. Za kuma a ji shin akwai wata alaƙa ne tsakanin Hausa bakwai da asalin Hausa? A amsar tambayar Shu'aibu Gidan Maɗi da Shu'aibu Abdullahi Ɗan Gebe Sakkwato da Bala Muhammad Damban da Arabiyu Awwal da Muhammad Suleiman Tamsuwa ɗan niger To bari mu fara da batun masarautar Ilori Idan masu tambayar na saurare, ga masanin tarihin nan na cibiyar tunawa da sardauna ta Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da bayani. Sarki Abdulsalami Dan Salihi wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa tsantsa zalla ya koma hannun fulani waɗanda suke mazauna wannan gari. Hmm. Wanda shi kuma ya kare mulkinsa daga shekara ta dubu ɗari takwas da arba'in da biyu. Sannan bayan shi akwai shi ta ɗan Salihu wanda ɗa ne a wurin Salihu bin Ali ɗan Alimi wanda shi kuma ya karɓi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta dubu ɗari takwas da arba'in da biyu zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da sittin. Hmm. Sannan akwai Sarki Zubairu ɗan Abdulsalami shine wanda ya karbi mulki daga shekara ta dubu takwas da sittin zuwa shekara ta dubu takwas da da sittin takwas. a gaya shekara takwas kenan mm. sannan akwai shita aliyu dan shita duk waɗannan zuri'a ne na shehu usman da dan fodiyo mm. wanda ya fara mulki daga shekara ta dubu takwas da da sittin takwas zuwa shekara ta dubu takwas da da casa'in ɗaya. sannan akwai moma dan zubairu wanda ya fara daga shekara ta dubu takwas da da casa'in ɗaya. zuwa shekara ta dubu da ɗari takwas da casa'in da shida sannan akwai sarki suleimanu dan aliyu wanda ya fara daga shekara ta dubu da ɗari takwas da casa'in da shida ya kare a watan sha hudu ga watan janairu na shekara ta dubu da dari tara da arba'in da daya sannan a shekara ta dubu da dari tara da sha biyar zuwa watan nuwamba na shekara ta dubu da dari tara da sha tara an samu wanda ake kira sarki shu'aibu bawa dan zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar ilorin sannan akwai sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa wanda shi ne daga sha bakwai ga watan fabrairu na shekara ta dubu da dari tara da ishirin zuwa watan yuni na shekara ta dubu da dari tara da hamsin da tara sannan akwai naini gambari dan muhammadu sannan akwai lawofe dan bawa a yi labo na biyar sannan akwai malam aliyu dan abdulkadir akwai sarki ibrahim kwalafo dan gambari wanda shi ma ya yi mulki mm. duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato kasar ilorin mutane wanda ake kira fulani amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za ga sun rikide saboda akwai auratayya a tsakaninsu yawancinsu sun fi jin ma yarabancin fiye da ma fulatancin hmm. wasu su ma ba sa ma jin ma wato fulatancin sai ma dai yarabancin gaba ɗaya. Hmm. ce alakar gidan ahonja da gidan alimi din eh to abin da ya faru lokacin da aka fara a karni na goma sha tara akwai hausawa da fulani 'yan wanda suka yi hijira suka zauna a wannan headquarter din wato oyo a shi a fonja shi ne ya tawaye a bangaren gidan sarautar wato yarbawa din da mm. daga baya sai ya zamanto saboda ya yi tawaye tsakanin shi da masu sarautar ilorin sai zamanto kasan an ce sai bango ya tsage kadan gari ke samun wurin shiga da aka samu rikici tsakanin afonja da gidan sarautar su kuma fulani da suka zo suna da jama'a masu ɗimbin yawa mm. sai suka yi amfani da wannan damar suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin afonja da gidan sarautar wato ilorin din saboda haka shi afonja ya taimaka ma salih bin janta wanda ake kiransa shehu alimi mm. wanda shi ne shugaban fulani na wannan lokaci Hmm. to a shekara ta dubu ɗari takwas da ishirin da hudu sai aka kashe afonja sai aka samu abdulsalami wanda yake shi ne dan alimi hmm. sai ya zama sarkin ilorin a wani lokaci bayan an ci yaƙi ya zamanto ƙarƙashin daular usmaniya to kaji abin da ya faru kenan hmm. to baraka aka samu a cikin gidan sarautar sai ya zamanto ga fulani sun zo da ƙarfinsu su kuma sai suka amfani da wannan dama sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi a fonja din hmm. sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulkin a hannun waɗannan rabawa to wannan abin da ya faru kenan sai kuma ci gaban amsar tambaya kan tushen harshen hausa da kuma inda aka fi amfani da shi idan masu tambayar na kusa to ga farfesa abdallah uba adamu na jami'ar ado bayar da ke kano zai fashin baki kan hausa bakwai da harshen hausa to maganar hausa bakwai da yan uwa bakwai kuma wannan tarihi ne na hausawa tabbas akwai mutane yan uwa bakwai akwai kuma yan mutane hausa bakwai wanda sarakuna ne suka zo suka mulki kasashen hausawa amma ai ba su ne asalin hausawa ba misali a lokacin da bagauda ya zo kano ai ba wai ya zo ya tarar da gari ba ne fayau babu kowa ya zo ya tarar da mutane a wurin ya tare da ana harka ana kasuwanci sosai a bakin kurmi matsalar ita ce da makera da manoma da maharba da masaka duk suna zaune suna zaman yan marina ne kowa gabansa ya fuskanta an kasa zama a haɗu a ce waye zai shugabance mu shine suka aika saboda a daura a lokacin tafi kowace ƙasa ƙarfi a ƙasar arewa tafi kowace ƙasa sarakuna shi suka roka suka ce suna son a turo musu kantoma wanda zai zo ya tsara musu yadda mulki yake ne aka turo ga gauda din ya taho saboda haka maganar hausa bakwai tana nan ‘ya'yan sarakuna ne amma zancen cewa larabawa ne bata taso ba saboda babu wani abu a cikinsu ko a rayuwarsu ko a tarihinsu ko a salsalarsu da ya nuna wani larabci illa iyaka an ce wayannan ƴaƴan sarauniya ne wannan kuma ƴaƴan kishiyarta ne karɓa gari mun mun karba gari da duk wannan dai hayi tatsuniyar mm. so wayannan ƴaƴan sarakunan su aka tura su suka je suka yi kantomomi mm. a ƙasashen Hausa wanda dama can akwai mutane a wurin sun mm. zo Rano sun zo Zaria sun zo daura da of course a daura din suka fara sun zo katsina duk wayannan guraren da ake kiran hausa bakwai da kuma guraren da ake cewa kamar yan uwa bakwai kamar su hmm. eh, oyo kenan ana ganin ta kasar yaraba kajima ma dalla ya za a ce wai daga kasar hausa aka tafi kasar yaraba aka je aka mulke su a ce da ba su ma hmm. sannan da nufe da kwararrafa da sauransu to amma zancen cewa laraba ne ko 'ya'yan laraba ne duk bata taso ba ba wani abin da ya danganta su da larabci daga yaran su da kalafarsu su da komai to profesa daga cikin kasashen hausa na yanzu shin akwai waɗanda aka tare da masu amfani da wani harshe daban sabanin hausa kafin suka rikide suka zama hausawan kuku ya ne a iya sani na babu a iya sani na to amma ba za a rasa mutane wanda suke nazari a kai ba wanda kuma za su iya fito da wannan na san akwai wani littafi da aka buga kwanakin ba a nan turai ana kiransa being and becoming hausa hmm. being and becoming hausa wato zama aka yi aka wani taro aka ce bari a rubuta littafi akan takamaimai tarihin hausawa da shauransu to allah cikin ikonsa ni aka aiko wasu wanda suka buga littafin a turai suke kirin amerika ne ma da aka buga littafin aka turo min aka ce in sharhi akai na sharhi akai na nuna cewa duk abin da aka da shi akan tarihin hausawa da kuma rayuwar hausawa din gaskiya magana hasashe ne a littafin. to profesa wani abin da kuma watakila masu saurare za su so a musu bayani akai shine ganin yadda cikin harshen hausa ake samun kalmomin larabci da yawa shin shi wannan kalmomi na larabci da ake samu da yawa wajen mu'amala cuɗanyar kasuwanci da sauransu aka samu su koko dai hausawa na da alaka da larabawa ba su da wata alaka da larabawa illa addinin musulunci shi kansa musuluncin ba laraba ne suka ba hausawa ba ko kaɗan balarabe bai ma san bahaushe yana musulunci ba sai da bahaushe ya yi fiye da akalla ba a kasar shekara ɗari biyar yana musulunci sannan larabawa suka san ma akwai wayansu daular musulunci a kudancin su hmm. larabcin da muka samu mun samu ne ta hanyar qur'ani da kuma shawarar littattafai da ake amfani da su hmm. wannan shine ya sa aka samu cewa akalla ba a kasar ba kaso arba'in na kalmomin da hausawa suke amfani da su hmm. duk daga larabci ne akwai wani ma a rika bi abdullahi ya yi digirin shi na uku oh. a alif ɗari tara da saba'in da biyu a jami'ar bayero a kan wannan maudu'in oh. inda ya nuna kalmomin da aka aro su daga larabci suka shigo cikin hausa saboda haka babu wata alaƙa tsakanin balarabe da da bahaushe oh. babu abin da take take akwai kawai larabawan da suka zo suka zauna a cikin hausawa takamaiman kano da kuma sauran arewacin najeriya kamar su eh, katsina da kazaure da ningi da sauransu sun ba wa hausawa waɗansu nau'i na abubuwan da suke yi hmm. to amma aro abinci ko aro kalma hmm. ba wai hausawa ne suke yi ba misali bara an baka misali ɗaya tal hmm. rake duk bahaushe ya san rake don ko wannan satin ma an nuna gwamnati to nan za mu tsinke shirin nan saboda karancin lokaci kuma nan za mu kogon kwana sai mun dawo da karfe tara da rabi ali mustapha sakwata ne a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.